أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النافع جمعة صفو بشدين نقول صفو قوي بقوبة ya fafar 1435 kalenda nigeria na daidai da tsafo daidai ya disamba 2013 ya kalenda miladiya na ya ci gaba da kakun kwayyace kakun littafi wuri ne ga manzumatul kawali fikihiyya ya shekul allama abdurrahman bin nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala mai bayanin jikatan littafin risalatun latifa jami'a fi usul fiqh muhimma zona wale gan gan katun na yaji bani da nan wani nazumu wi eni ko na malita fi fayi na yi jina wuce nasuru ko wuce jiniya wuce katun tara amma nazumin na nan almost ka'ida na shi lagwato karshe littafi ya fayin na ka'ida wuce ga ashiru ne manzu mato tun ba di amfani ba na mini amfani manzu mato wai fayin kufiti ko? mai fayin fato ya ce wuli ba na ajiye kanyana baiti na littafin na nan yi shi ba da gutu abai ko? Ilicha. Mangan الحمد لله الآلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النئم الواسئة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائذ مراتب الفخار إلم هديت أن أفضل المنن علم يذيل الشك عنك والدرا ويكشف الحق لي بالقلوب ويوصل الأبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفق هذه قواعد نظمتها من كتب آل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والأفوى مع غفرانه والبر عنية شرط لسائر الأمل بها الصلاح والفساد للأمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء بالقبائه فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر أبه تعثير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يذيل شك ولا يذيل شك لليقين و والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الهل فافهم عداك الله ما يمل وجابكم نعم. من قال الحمد لله الآلي الأرفق الحمد لله يبقى تعالي ثبت يا الله العلي ya tuna latu al'arfaƙi ya tuna ya daya gule to sai ya halitta wajani il ashiya yi walmufarriƙi ya tuna ya laye shi ko ya kawo mai ke laye shi ga kakayi na zinni amin wasi a tilgazira ya tuna da nima na gwafi wace mawacin madokuna والحكم يسنى متى ديك منا الباهرة يسنى بوكا الكثيرة walhikamil tilka kasira dan da hikima na yi mamaki yawan cikon-cikon dokuna, sun masalatu kananci masalatu ma'asalamin bamba da aminci da'imin na ci gaba sai lona adar rasuli wuluwi tabbatu ya tuci alkurashi mai kurashi cina alhatimi na yane da ya karshe na wa'alihi. zane zami wuji wasu abihin aburari zane sahabi na ji zabawu a cikin kwayan goro na alhaizai mara bil fuhari ana shi dan martaba yan alfari na malare dan martaba ko ko zami zama anna afdalal da ilimi hudita ce cujin ba wuya wai anna afdala minani ke gani mana gani mana ke ilmun shakka an kawar daren ilimi na zilu shakka ga shakka na ke abuya wai an ka ke abuya wai wadaran gangan bi shi kaina ويكشف الحق لذي القلوب إلي من ما يكشف الحق نغا غسكيا دي bi kulubi ya sai gaje bana wa yusilul abda magawu shi ladaji ilal al matlubi yana wani faris ala famika lil qawaidi faris wagajin fejini feji ɓanɓanyi ala fahimika ya waje fahimta lil kawa'idi ya ka'ida shi jami'atil masa'ili shawaridi na kukwai kala da matsalar shaga kakana. wọ́n lórí ẹgbẹ́ kàwàá ìdù yìí wọ́n àyẹ́ jí a za wani jí kíyọ da kan yau lokacin yà amma wa gaɗe ka'ida ya yi ka'ida sai gọbin yawai gama na ilimin kàwàá ìlú fikiyya muhimmanci sarauniya especially kafin alashi wanda fatartaqi fil ilmi khayra murtaqa fatartaqi wace ga guda fil ilmi ya bayan ilmi khayra murtaqa ko yana da alkhairi ga bayan gungulo ya bayan gungulo nan wafe la mutum matakala ilimi sai gulo karakarayin wata tafi da subulan da zai fi ka, ya kwaye da ya ji aji dacewa ma ji kpade ya amma ilimi Ni na sai ta hikima sai wuce a da yi kawa idin na zamtura na na ji ka'ida shi da na ji milati ne mu ci ji tsari sai ne na. min kutubi alil ilimi kari hasar tura da min kutubi alil ilimi daga littafi shi yan manjo kari hasar tura un ga mi jewo jazahumul maula azimul ajari jazahumul maula ce ci na man garman na shi ba azim al'ajari da lada wuce kokwe wal'afu gangan da ya fewai da gafara wai ma'a ni hewal beze zan da gafara ya ce ci da bulubule sai shuga da alkhairu ba duwa mai aniyatu sharatun da sa'irin amal ka'ida da naga aniyatu niya sharatun da sa'irin amal ngai sharatin ya tujo biha salahu wal fasadu lil amal biha bi miyanene nga salahu ya tunga tazo wal fasadu da nyiye miye magato ni o so gato to so ake yanyo lil amal addinu mabniyun alal addini ya musulunci a tutu yana la maslaha dinu fi jalbi rawar dar'i bil e ba a ji amfani a di amalai da bisha lafiya ya bu ga wani ka'ida ne addinu mabniyun alal masalihi fi jalbi rawar dar'i bil qaba'ihi litafi na jisa a kai ce ba su ji lissamin na fashirin ka'ida na gawar jifu ɗaro laji ganewa fa'in ta za ham adadin masarihi abe ke yi amfani gacici uce gugu gangani uce uce rike uce uce uce uce uce tukpa da jike da na yi kaddamu lalani na masarihi na amfani ga ganin ga alikiyar ga aladin gbogbo wadda dogo ta zahomul mafasidi o su doyen da nama ga ibi dogo ta zahomul mafasidi a gangan yanayin ba na shi dana wani magagangani da doshi yurta kabul adna min al-mafasidi kabu na sai za a gai al-adna na banun ga ta cin ga min al-mafasidi ya banana wa min qawaid shari'ati taysiru wa min qawaid shari'a min kaida shari'a musulunci a taysiru a ya faya za fi kulli amrin lamarin ya lamarin dondona na bahu tasiru na gazo na وليس واجب بالاقتدار walaisa wajibun da ya ji wajibi ta ce zabuwa bi dakaci dari kaga ya zage ikonin gajin na? wala muharramun ma a litirari ya za a eh, ma ke ya sha ramu ya za a da ke kpaka gogon da darura bai gadi a je zana na, wa kullu mazurin ma a darura wa kullu mahazurin yandon da na makana ma a darurati pamba da daruru gabe ke darura gabe da a zana bi kadiri mata ta jihu darura ko da ke mina wargodo da rawar shiga dabe don ga dora to kadar bi kadiri ha wata rije ulakamu lili yakini hukunci wajen shaba shi da su yakini fala yi zelo shaku lili yakini fala yi zelo shaki lili yakini e za a zunga shakka lakiya e za a zunga yakini lakiya bai ba shakka ba shakka da yakini gwayawa والأصل في مياهنا الطهارة نعم. والأصل في مياهنا الطهارة السجن ويجي وعلي والأرض والثياب والحجاره والأرض تتم علم والثياب تفوج معلم والحجاره تقج معلم وليكو واجان لاجون نوالي وعدا وعدا بنوان نوالي وجا نوعدا وعدا بتاكو يو تاكو علي ba ni wajen wani arzi na wa'adi taimon bajewa kiyon su ma'alima والأصل في الأبضاء واللحوم والأصل إنما أصلنا في الأبضاء إتيان الأورا جونا الفرج جونا واللحوم كان يعني بنكجينا والنفس كان برأي والأموال كان بدوكي للمعصوم أغوطة تعليمها حتى يجي الحل يعني yanne batan gashi a ramu na wadalawa to na sai na siga fafham hadaka Allahumma yamallu ko fafham yi ganewa ga nan hadaka Allahumma yamallu ba abin ko? ɗalugba ila da الحمد لله الآلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق الحمد لله بقاطع تبت الله العلي يتنا لتنا الأرفق يتنا ودي يغنا كو wajami al'ashiya'i wal mufarriki ya tuna ilayen shi kuya kan umarke ilayen ya shiga na bi ma'ana yana shiga yiri nina wani ya na da na wani yi na nina wani shi kenan ah. na kwata ya tabbata allahu wane ga babun nan ji ya tsoye ci bai sifa ya tsoye ci na gumi ne da ni mai tsoye ci na mai doro ke shi ne bai ki mai tsoye ci na je ne e bo na allahu ya tuyo na latu da suna wangi da sifa na shi allah ne ya tsoye ci ma loge e yadda mini suna ya tsoye ce wani da juyo na ibo na suna ya tsoye ce ba ta husnu yau suna wuli suna faɗu biya e madda mini sifa ya tsoye ce wani agaga na ya tsoye ce ba ta wa ce ya tuna masu ya ba ta na adalci dambo bolo bolo mai dambo mai jiyan buya ce ce jina bayanin allahu nga iya tuna ya jibuta nan a mai layan doro ba ca ba ni wajen ga al'ali no le e latu benio wani tabbatarwa ya ce ci e latu ma ga wuta a da uluwul zati a mada uluwul a mada uluwul kahari ko mm-hmm. ilimin tawido musulun ba wa fani ba mm-hmm. eh? mm-hmm. don ni ya alfuruko, eh wani firka ne ilimin furuku eh kunji kungiya kawai yani irike tsakanin kufuru shirku jahiliya fusuku aksamu tauhidi aksamu ibadatu nawajidul aksamu aksamu na wafe ne gungiyar da giri miya miyanan ko ni na yake nuta ka kakayi nan yawanci gafili ta su wuce mu amma me ya tauhidi kawai ne ku yau ko sọmọ na ní fẹ̀lẹ̀ lẹ́sọ̀ pé jùlọ dìbí táàkì ó ti lè rí wọ́n ti yàwó àti ẹgbẹ̀ àti al'arfak kó ẹtù náà ń bí tosai dai tushe nan yandondo na so ya shiga ji na maslaha da mai kima madawo sai ce halitta ya san da kin yi na

wannan ilaman da da karakara yi? da na gajin fahimta ya asali na nanan wale gan waɗe gajiyayyu tsarawi ko ya bana lalawar halku wal'amur ba na manji ga wa jami'ul ashiya iwal mufarrik ya tune layan kuwa kan wake layan ƙeri na imana tsoci wani layan ji kuwa kan wuce ke luga kakayin kemina allah subhanahu wa ta'ala wọn àlítà ṣìṣí ngájì àlítà aṣò ngé ìyà azìkí ó wọ́n ilé tó a jí náà bẹ̀rẹ̀ níbo àmá àṣẹ́kẹ̀lẹ́á bẹ̀ pánwọ́ ayin bẹ̀ gúntubú ayin kọ́nàtọ́ ìyíkò kọ́nàtọ́ ìwókùn kọ́nàtọ́ bata halitta ji kira ko Allah ga yin tuna jeno Allah ma ga yi yo nga me yi fiyo amma to yi ga ka kan da ne bu ku na ne pa yuku da ne mi penju da ne ya ji da na mu pa da na mu pa da na gbo da na gbo da ne ba ji da ne da ji da ne mu sa da ne da kan yi to ti bu ga na be ni bu ba te ne yi ko to yi chu be ki me to yi chi wa je na bu na to yi ilimi na ja fani da albarka ina bai ye ba chi mu ji gan. ذي النعم الواسعة الغزيرة والهكم الباهرة الكثيرة ذي النعم يتندي نيمجنا الواسعة نيما ندقنا الغزيرة نمدق دنقرنا والهكم الباهرة الكثيرة قام بهكما كون ندق عن كليل عن يوتو تحكي جمامات يونا وعليه بيتي يباتنا وجين bayaniyan shin waya falala ya tsoye ci da ya riya na tsoye ci to ya halitta wuce ne aji halitta ya tsoye ci dabo na gan waya ji amfani ne mai ya tsoye ci ana ya a madi halitta ya tsoye ci dabo na ga gan ga kuke ni mai ya tsoye ci lukwa ya ba nina especially zawangi ya bane falala na tsoye ci jiya zawangi da daraja na tsoye ci jiya zawangi ne gani da yanayi tsoye ci da samuwa bai kinyi wuce afe ni mai ya zawangi to tsoye ci to bangbanin wa ba zama la tuci gawa inta ta uddu matallahi la tusuha ya gaba ni mashi ya ce ciwa ya ba inna allaha la ghafurun rahim amma allah subhanahu wataala wa wa ga yi ce ya guya wani yìí jí ìtìráfù gan ní ìmọ̀ ní bá sáwọn gájùn yà yíó yìí fi ké yìí gangan ní ìmọ̀ ní tó ẹ̀tìdì àmìyàn ní ìmọ̀ láfíà tó ẹ̀tìdì àmìyàn ní ìmọ̀ ẹ̀dẹ̀jẹ̀jì tó ẹ̀tìdì àmìyàn ní ìmọ̀ ẹ̀mì jẹ́ ìtìbalẹ̀ tó ẹ̀tìdì àmìyàn ní ìmọ̀ ẹ̀mì dazanwó tó ẹ̀tìdì àmìyàn ní ìmọ̀ ẹ̀bàwẹ̀ mùsùlùmí tó ẹ̀tìdì àmìyàn ní ìmọ̀ ẹ̀mì lágbàsùn náà níbi tó ni àmìyàn ní ìmọ̀ ṣìdánà dángúrù tó ẹ̀tìwà bẹ́ fíjì ẹ̀wú yàwó yìí mẹ́ fi gàbẹ̀ mí sí gẹ̀yẹ́ nínú tó ẹ̀tìdì àmìyàn ya zamu gaji amfani gangani da ni mai tsoyaci da ya tsoyaci ba mu eh na tsoyaci jiyawe walau le ni mai tsoyaci ya walau jiyabo yunan walau ci alkur'an walau wagbanin walau ci ya kirke waye ladaci ya dede ne ya gwada tsoyaci jiyawe wa lalofi kirki waje sadaka olófin azánúwẹ̀tí olófin gíríkì wọ̀kàwọ́ ẹ̀fìn èdè náà wọ́n wà ládá yíyan kó àgbà ládá jẹ́ rọ́bìnrin kó àgbà ládá wù mùsùlùmí al'aura na to ci jiyawe wa jawo bukata yawe wa maki an wa mini wa zan biyin yi wa yi zandoro da zai ci mini wa wala da zai ci wala da ji liwatu wajen ya su ko da yin na yare biki na tsoye cikin yawe wa lada zalo masallaci wa lada zalo makanta wa lada zalo bane wa da wayi limina wa lada zalo bando to zalo na. wa bi lada adda san da yi gida yi fishi wa bi lada azza da yi min karwa da yi daji wa bi lada adda san da su ko da su ya kwa ga wangi wuye ko sai ta ji wangare bi ce wa ga daga fa alkiyami wa tukallimna ailihim wa tashahadu arjulun bima kanu yuksubun sai shufa bi ba wuji Wani sheka mil aiki mai tse ji wunin doku. Hanka za a yi wa tsohar feji mamaki. ni halitta shi ya tsoye ci na kuku ya kala da yake mai kaka yana zandon guna gacin ishen na lena bai yi mamaki ne su kwaji fi wani nan mutuci samale mutuci kinle cin gidile mutuci tsale mutuci tsangile mutuci iri kusuru na fiye yi wani lokacin na gban fere lokacin ne kere lokacin ne zuka lokacin ne kazana gani bɛ dabba ne tso ti jinɛ ne da zabe bi tsugu na ne da zabe bi tsugu ni ne gbagba ne fufu gangani da shi na itoci jine gani bi egwo na itoci jine gani bi pati na itoci jine gani bi egu na itoci jine ne je ne jana ba ta yin na je mamaki idan wato ya ci majin doro ji gangani bi yake mai zandon don na gane ki wuce cin gabba lemi ne gabba wuce wani mutu a ɗowo gan gabba na ji babu na gabu gwayo don to ya ci lokaci ji wani guba guba eye guba tukpa guba eye lafoji guba ko ebe wai guba bìtí wọ egúbà egwà wọ egúbà kó pípa egúbà sun yìí ní etí yìí ní kóró yìí ní nísùn yìí ní jíntara yìí ní pátá tó èjì ejiji ń dóòrò jí bèé jí mẹ́ òjì èyí ládé gbọ́rọ̀ mi ni wadan bu wagati ye yawale ni wadan bu wagati ye yawale ni wadan bu amma o jiri ni apa ta ki me so ti de no re ba bai ti ye ta ti mangan ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائض مراتب الفخار ثم الصلاة كانت مع صلاة مع سلام دائم قام بابي آمين تينا تيغابا تيلونا على الرسول القراشي الخاتم ولو تبطو ياتو تينا يقريش تيوم يا نبي زمغنا وآله بذامي وجي وصابي الأبرار لن يصابي نجي زبعو إذا يكون بورنا الحائذي مراتب الفخاري نجي مرتبه تيكوكونا الصلاة يتويتي da ya aminci wuyi zai tabbata annabi muhammadu sallam ne ya annabi yanzu magwana ji annabin doro zuma ya annabi wa zami ya annabi jima gayi zai jami a dini ya annabi harbe fuwa alkiyami na yau da zana ko to sahabe shi fale gannayi babiyan atfu ya khaso ko kodai ga yake alun nabi biji alun nabi a ga yi sarauti ko gada jallawa la fani ibn qayyim wa ne ga yi ruci shi ko ma ke da shabayan mariju bazu kabuli sharu bi sharu sulam li usuli la ilmi li usuli ya al hakami wa le ga wuce zeji ga zeji ya ne bina la zeji alun nabi a ga zeji ani to adini ya ne mun da fa kiyami nan a ganki dalili ya yau a zato ya shiga na ruyura duna ala ya guduwan washiya wa yau mata ko musa'a arikilu ala fir'auna a shadda lazar ala fir'auna zaba fir'auna ji a ga ala fir'auna babon na yi zijo da ya jami tu fir'auna na wunji gan zami a foro wuji ba ga alun nabi zai jami tu a nabi nan har babu na dabe sun da sunan manja ajiyar laifi ga wancan wani. آل النبي هم أتباء ملته آل النبي زمي عنبشي هم أتباء ملته على إذا يجب تعجينونا من أجم ومن عربي Wai fashiko, ko yi balarabe, lauka da alun nabi illa karabatahu, aga ga zai ce zami a nabi na ga idan yi kawai yawan lafallar musalli a lafari abi ilahabi, da a salatu, ga salatu baya bu labi. suna ji gani ako za man doci maga a ga ga waga alun nabi yana ya kpana a ga idan giya ne da jo imiji ya bau gangani da egi wuji gangani da alu aliyi gani da alu akili gani da alu jafari gani da alu abasi yau da ya ko zanen ji ga pa gangani da alun nabi yan yau da ya zanen rai a so ma alami a to a nabi mu wadda ko daga ya kuwa lahuwa ne Allah ya samu dace liyu zai ba hankun muri tare da bai ta yi ta hirukum tafira bai ta wuce ci manga da gutsu an yi biko ila eh, mudita anna afdal alminan ilmu yazilu shaka an kawar daren wa yakshifu alhaqqa lidil qulubi wa yusilu alabda ila almatlubi ila eh, mudita da ilimi ce cuji ba wuyo anna afdal alminan kaje ni mana gani mana ilmun yazilu shaka an kawar daren ilimi na ga shakka lakiya boyawe gangani bi shika shika yana waya sheful hankali zilkurubi wace ya gaskiya ɗaya ya zai je mana wayo silin abu da yi lalmatulubi wace alawuja da je yana na. bi ma'ana ni mana tsoye cijin ya wuce wuce na dokun yana maje amfani yana maje mini yana maje falala ga mini ni mana tsoye cijin ya wuce wuce na ilimi na je amfani na dambo a magagawa ga ilimi na ji amfani na nga ilimi na ga yan gubaji ga tibiyen yan gubaji na yan mafari ilimi na ga tibiyen shubu aji na yan ibaci ilimi na ga tibiyen sha'awa ji na ebe na shubu ha nga yi lashe kabe o wọ́n jẹ́ àkó ṣàáwà ma ń gáyé nẹ̀lẹ́ gbọ́dà sí ìkọ̀ náà ya bago alama ya ilimi na di amfani na nga ilimi na ya zaga gangwa daga bata guba na wana batan sha'awa da batan shubu ha e ya zama ji ci bayan batan ya guba ba na ya mafari da yaki ne ya bane yaki ne ga ya ji ci bayan shakka nga ji ci bayan shubu ha ya ba ci ci kiyo imani na gumina na ke lai da cafe da lotu kiriki wuci ga gaga ya fiye shi wa ngai waje annahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna waje annahum ya lafe a'imma ya gaci ya duna bi amrina ya e wuza shi babe umurni yi lamma sabaru egwu akwuri na ji na ngole asoburu na nan ngeji tibeyan ashawato mm-hmm. wa kanu bi ayatina yuqinun yakinu na nan ngeji tibeyan shubuhato pẹ̀lú yóò mm-hmm. bí sọ́bìrì wọ́n yẹ kí ní tunaru imamu tafi fi bí ṣekul mm-hmm. islam ibn taimiyya ǹgbẹ́ bí àkúrí bẹ́ yẹ kí ní ǹgbẹ́ ẹ̀zẹ̀ láàájẹ́ imamu dán àdínibọ̀ ebogo alama ilimi ne da amfani ga don nore ebogo kan dondo ne zagaje ilimi ne ji amfani na yake ni wa sai bebe ko e da magaye jin akuru unce lamitu gaskiya unce lafiya da ya dede unce ke la akuru jibe kaddara ya so yaci wale gan ya mawaye zafe da biyan na maga ala zashe imamu da jini bu yaki nole ba na mamman jin bayani unce gan mutu gaga ya ce yakini wani wari ga yakini da daraja wuta a da ilimul yakini amma da ainul yakini amma da hakul yakini ko a ga ilimul yakini ke ya ba riga na dabo na dabo a da yawa labari ga na dabo wai datil mutakina a ga waga na dabo wai datil kafirina wani yanda sai ilimul yakini amma ga da ainul yakini wucayi ke za shiga dafuwa alkiyami ga ajiyar da lato baya zai yi da sun soci na a ci ga e na lato baya zai shi ejimi na shi na wucin gole wule ya ni kamiya gadana na to yi ainihin yakini to kaku na haku hakul yakini abinan kuma cika ga wagadan wani so ala ga wagan bara ci bu yakini ba ne wucin kiwa gan wuta ilmul yakini ainul yakini haqqul yakini wole ina wa ga ba ta ne je ilimi na ji amfani na nga iye na ega ne za ga de ga nan ga wangi etu na wa ga bello na nga lo wangi wa ga da gadede wa wọ da ga dede to ya tuye ya gban to ya tuye misu to ya wọ ga magaɗiya da wuce wace a fake jin wangi aga ganga ilimi na ji amfani ga ilimi na lanna beno ilimi ga shi kan fi wa taimako wale gan umaga ya cin haji zugun waje usulin ilimi na yin baka waye duje ya bu fanzun yawai bai tiyan gutuwa ba ci man gan faris ala fami kalil kawai جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي صمل الذي قد وفق هذه قواعد نظمتها من كتب آل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر فارس على فانك للقواعد وقد جهدين gajewar girman waje bangbani alafamika lilkawa'idi waje fahimta ya ka'ida shi jami'atil masa'ili shawariri ka'ida na shi wakukwai kala da misalin shi a gafi ba fatartaqi fil ilmi khayra murtaka, wa tigagu wangi e bagugun ka ton wa taktafi sunnal ladhi qad ufiqa wa cha da ko le to cha di tawfiqu na man wuji ko shi dona hadhihi qawaidun nazamtuha qaida yidana najmi ladhi ni oyona fi kutubi ahli ilmi qad hasaltuha litafi man yigabon dewo jazahumul maula azimal ajari sai cina wacina ga gangan mai lada na dokune wal afu ma gufranihi wal birri sai ci mun fabi yi mu ji ya fe wuya ole wale gannan da mine ne la katu simple ya zanu waje fahimta ya katu wala katu ko fiti wa maga ji kato so ji kato ya matani wa gishi nan ga na, ya sa sun ya kato wucin wani alhamdulillah ɓagun yau ko ebe na matsala ngoci ya gashe da nan ngoci shi amma ka yi da ni ga kurifa yi da doji yawon ga ka yi da nan wani ka iya abubuwa da yawa ya ga magana gawa ji kato mallan mai sinin usul hurumar usul zannan jin ne wayan usulu katuwa ba na wawa gan hutun katuwa na wazo nitu ìlàgbé wa gan wuji katun wudi ya dole ita fi ɓaci ne cewa da la'anun e za a je katuwa nini a hilanta na lal'ilma illa bi tekin sa'un bi uka an majmu'i hadi bayani zaka'un wa irsun wa tibarun wa bulgatun wa irshadu ustazin wa tuli zamani wa je ilimi a sai da ya gutsu anyi lugwanjin bayani uroni ni zakawu eyen wọn wa hirsun ke hirsu wa babu ya ilimi wafe ji katun wafe lo makanta wafe ku katu fiti wafe ji mafuza tu ji wafe ji tasiri ya katun wafe ji assignment ji wani kpata ya bafu shiga dunaniya wasu ti baro wafe ya kurji wanda ce zawa da lo makanta fondoci kaguwa to fondoci eliyawo fondoci wa sai kpanu fondoci wa gabuwa ma da fondoci wa dami a zafi wani lawa kya ta fitila kun yi da ba ta wa kun yi dajin to ne wuya sai gafe ko bulgatu gani bai na sai lawa makanta ne wa irshadu ustazin bai ga idiyan manyi wato ni zaman da lokacin lokma ne ashe zai lo makanta wato ali ta tu di tami daga gogon ga tun kan wa da jibe manyan mun waje a lo ba man ga wa ga waji katun man cha sai suka tuki ci wa jibe ne yo ba mu ya continue man cha wato lita suka zawa ya jin hmm yana na mun da muhimmanci sarawin irshadu ustadi zando na ga gama da la kafin la litasho kawai mu ma da ji kafin ga manya nan ba nan na waji nan wa gan yara nan waji nan yau ji gani ko bebe ka mutanta boko ile lawa ya kakani wala ne ko ka wala jambu ka wala potuemi ka jake da jake do screen wọ́n jẹ́ àǹkẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ engineering wọn ó wọ́n jẹ́ àìbẹ́ṣì ìṣàgá àlá engineering àwọn ẹ̀rà àláyù neymar ko management ko ngoci ngoci wa shi wa ga lowo o ja be lo agu political science ko islamic studies ha la hun ngoci wa lo wa medicine o ja be zo la da microbiology ngoci wa ga veterinary medicine wa agujo o ja be lo agu ba chemistry la hun wo je ta ani at result le ni to ale ga aju anfani ti aju wole ga don wo ji ga wo to determine the gain bo ga medicine wa gbon wa bo ku fe lo mu kan do fe da faculty of medicine ba mm nga ka to adini ila wanda an shiga amma bu za bu lili makwa na ya kawaci kanya na eh ngayo ni abu za bu lili makwa na ya kawaci kanya na makwa cin da cikin zan galo ci tuwa ci miliyon ngayo gani kilo wato man e da ne ji bakanta ani dina awu na fi waye tani ne ani ne ju ko kila ta'alumu ta shaba zai ji katuwa na gawon ji katu za a ya fatawa na gawon ya fatawa da na laku wazi ja na gawon ji wazi da na laku litafi ka na gawon kan litafi da na laku na na gawon ya gangan za ku ci ku ga gawo wa ga guto jurisdiction yi wato na ce jurisdiction nawa na gan kimin ebo ne ni ni irshadu tazin na dabuwa wato ne zamani make dabuwa ya za ku ci shi ya wani biyu ne kafin da mataki-mataki kanwaci na kwalide gwalibo wa lotun ẹgbà dánà àgọ́gẹ́ electrical electronic wọn gbọ́ phd wèbẹ̀ electrical electronic o àmá àdánigẹ́jẹ̀ electrical engineering náà wọ́n àṣẹ́mì ìdínwó àwọn tó bá lóyìí ẹgbà ẹgbẹ́jì sí ní wà látó ṣòlẹ̀ á zanagan umarsilin kama umarzin jika zanagan wuyo to zai ga wuyo kan wuyo kan filin ya umarsu babu shi ta ta kata kuma gela ajiyu ya amayo kuma ga ya tatu a jini gaji zubin shi kenan zandu gan ajiyu so mu ya ga fikiwon wa ga usulon wa ga nawon wa ga kazon wa ga kazon wa ga neman wa majiyoji ga ya tatu kuwa unji ga yabo ne za mu ce ganga ne ngala ga za mu tashi manya ne rai yanayi yanayi egayi yanayi ke wato yanayi aji tibaru ne zane mun ga gani mugu na aji shahada ya ga washe mun imam maliki ga kanu ya fata ne za man ni za celle bagate kanwoci kawo gayi man a tirofe wago ojú ojú ànà sí àkànlọ gbogbo wa lò wá ẹjí makanta wọn bó ṣe ọgbọ́gbọ́n jí kàtún mọ́jẹ́ tẹwàádùn mọ́jẹ́ dọ̀túnṣọ́ kúgbòrò gbogbo náà mọ́jẹ́ fíríọ̀sì kàtún jìnà ẹ̀rẹ́dà kàzọ́ bí daji ba su ya ce masala ka zo miyo fi wuce kunyo makonni da ajin bin mutu jin bayani wuce ya miyawa ni da gafi ga ci zo wasu fe biyu gaji wato ya jin gyara mutu yana wato ga shawo ban da nan gawa da jikiyo gawa da gaba gabo gawa da jikiyo gawa da gaba gabo aga ji wani tin na nan goja ko ma wuti tuni da lilimi illa kalila yole kan wani ga a training zan wuce wuce wuce this how you do it wani man zanne ji akhdori ani bi ashimawi amma zanne wa alori ji bi ashimawi de iziye wunde da niyyar risala e bona zanne ji risala na wagun wagun fi zanne ji alori na bi ashimawi ko amma zanne e bona we wa alori bi ashimawi nan wunde da lagun wa mutasarwa ne bẹ̀gọ́lá jíra ni wa ń gá àfùn ti gan wà dáadáa mú tọ́sọ̀ ló wẹ̀rẹ̀ sí yìí ṣíṣí yíwẹ̀ jùun látọ̀ àgá lóòrẹ́ kó

sashi jaɓe to launce ni ga gabe bulugu ya caka doji har bauna hadisa ni nga waje umda tulaka na ni nga waje kaza ni nga ni mutu ata daga har bauna hadisa na mun doji una kuma ni ga da har bauna yin yo lawan jibe mu kan tabiya na'am man ce ci gaba gancin gan bai ce gobe ni النية شرط لسائر الأمل بها الصلاة والفساد للأمل النية نية شرط لسائر الأمل شرط يو يتنجكنا بها الصلاة والفساد للأمل بيوين غيتنغاجيو بيوين غيتنغانيو ko no le kaida nan unde unde cin wazarawi wale ganga ga da babin doro mini babin ilimi yo ebo ne zuta ye tun to yana kan ɓace to ya niya hmm, adu dibu da ce zuta ye to ya gbon ko wale ga kaida na aniyatu aniyatu shartun li salahi lamali awwa da gari sai na malamalu bin niyatu Wani da mali kulli ma nawa wale ga ni martaba guba ni ni be ni e ga ga be ba dari gangani bi al'ada yau e zai fi azu un gija un mafi un matso ba yali wa no le ngai daga na alfijiri la na har ka gidi lo ne be ni yau na to ya azu amma yabo ni ugije ahun mafi ahun moto ba iyali wa na kawula ni ya zo daga su ba har biye shi yo na aje lada ya zo ya ngo le erike ni ya da na gangani be ebirike ibada na gangani be al'ada ni ya maduro wa ale ga martaba ya ba ci ni ya la ibada kiri be doshi ibada na so ya fardu aini ibada na tsaye fardul kifayati ibada na tsaye wajibi ibada na tsaye sunna ko ba ta ki da duro niyan wale ga mini maratibu ya niyan ma ikhlasu nole ko na ezulu jimbo tsaye cibo wajije boye zanuwa cibo wale ga ibada bai nuke sallah na to farilu to nafilu ke zaka na ke azun na ke itikafu na ke aji na ke umura nan to farin luji to nafi luji to tsallayen duha to hada yaji ko to kafara ji to jihadi ji to lauji ji olugwa bata yin naji ade bukata yin niyu ade bukata yin kiyo ade bukata yin niyu wale gami ne na ke bi alaka bi ganne na yando ci dabo mu ba huyo ke zugi ke zufi ke zulele na ke zuduwa wana ke zudujiya wana ke zu zucoba yali wana ko wale nye yan nashi izaga e ni ya e ta zubo gan wake je lada wajije ebo waje kagbono ga aji ibada ya sokuna wasi ebo waje kagbono ga aji ibada ya soyaci nan wadda dalile ebo wadda da e noki na wadi kiyamu laili nan wadda wawo ebo waje na ga wuɗe ya lozo ma ke sadaka ya

ẹ̀zùlẹ̀ ìwú tájú ẹ̀wù lójí pẹ́pẹ́t takùn ìzàgá àjísàlá ní wọ́n ilé ẹ̀wà nínú ẹ̀zùlúpí àdẹ̀nẹ̀jẹ́sẹ́ nẹ̀jẹ́sùlúpí àkáyà òbó tó nẹ́kán òbó الدين adini mabniyun alal masalihi a tutu ta tiyana la'amfani bena fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi fi jalbiha ebe jide bi wa dar'i lil qaba'ihi ganin ga alayin jide sha e sakwasakwa ja lafiya ya bu na ya salin no je ko ce ci jin foro bayan doro ya yi lafa ce wuce a ji amfani ko wuce amfani ko wuce amfani wani ceci mai kan wayan doro ganyen doki ya ku ga ga ya luwa illa face wuce degu ko degu wuce ko degu wuce ya ene wacin ga Allah ti ji foru be nan ga tauhidi yo ga ezu da to yuju jinni ke ce bayan ibada bu tauhidi wuce ma wa wale ga ga yagba za ta zu ga aske la yagba za wale yagba za ci ta wala shi ka biya gani da yagba za ma ke la amfani je biya alkiyani biya ga ene man wacin ga su yaci kanan ga shirka tí ó ti wá gan alẹ́ ìdúró àpàwọn bàchá egbó náà ìyẹn lápá tó èkì bàchá wọn lẹ́gbọ́n láṣí yòkó mai da jin asara ijo to alkiyami alkhairin dondo na dan ijo bi alkiyami nan yana jumbe nan ga tauhido sharrin dondo na madan ijo bi alkiyami nan yana jumbe na ga shirka sai ti ji furo be salle da zakai da azunyi da aji wale ga mini amfani yin na jo ya gbaza ga ɗe ko nga ya gbanyi lafiya goya za nga na wala na kaza sun nga fis kaza la wa fe ya na wa la azi ko azi ke ya za mu ke la mu ni fe wa do shi bata salladi amfani na shi zaka bi sadaka ji bi bolo bolo ji lo bayan alita ji yan na ji benore wala ya gbaza ji wala ya gbaza kiyawo yan bi najasa ko wani lawawo bukata ya halitta shi wala dukiya na wajen wafe biye alkhairi na matoci a jiyo na wafe dokundo to nan manyan na jibenin wake la ya zafe di ladan ji foro gan wuce shi a fiya fiya ji ba a fiya ji ba da shi benin ke sallah gutu nan ko

Allah subhanahu wa ta'ala mun lashe mu ba ku ne za ku ko za shi ne adda ki adalci ga da bone ko da bone za an yi da bukata yin wucin sai ki riba la jaramu gani agreement na shi ya ne e bone zalunci da bu ko gan da bi na kuna ni tashe tido shi nan sai ya ci wula jin mu ba ku yaza na waji wa mafi wa mafa tufuwa wa majiya wani abin ke wucin ba ta gari ta yi ba tunan ibo ne na jala masla da ya lita shi za a yi mada bukatu umma alaikun betuwa sai ke yi jijiji lashe haramun ko ke ginin ko ke ɓutu nan ke dabba na tuwani nan ko sai ce na ji lashe haramun a ta yawon yawayin zagi mai na ji waji na sai ce lashe haramun ebo ya gundoci na shi dambo nan ya zujin doyawa ko wajen zabi ya ko wajen sai toyawa musulunci ne ɓata lashe haramun ebo kibo ebo ya gundoci dambo nan wale gan ceci lami na sharamu ebo yan ngo wujuju twa mun diga ceci tabbatar da yan ceci jin da je bin ramanu jiyana kemi na ceci ya ceci wani fe je do je be kime da adalci ceci ya ce leshi daga sama gurgudu nye na wuce je bukatu nan e ra ma na tsoye ci da yi nan ebo ne leon oni ke agwo da gwamnati ga zugun ba na wafe ke jiyawo ko ma ke dubeliya ba nan da cewa ke jiyawo sha tsoye ke jiyan doji mai kimin a tarkace dai umarni ya tsoye ci wani lagos abuka ya e zami mutu umarni ya tsoye ci nga yangici ne ba an je gina ngol bugun da kaje bukata gici, ya rayi ma de bukata yangici yangici ne da kaje bukata una ngai Finwa, finji finjusi ya barba gikiyo william mwapu and the rest ẹjú e mu mú bidu gado gẹ̀dọ̀ yẹn ní ó tẹ́lẹ̀ ne me tẹ́lẹ̀ mẹ́gànnà ṣíkẹ̀ náà wani yadda tun yadda kan bace ya rayu suku da su ya soye ci tuba istighfaru kuranu ba da da ya soye ci na jiga ya kiyo yizaul biyo ga na muhimmancin ilimin suluku biyo a cingaga ya gugan to waka fi ji to wasu ya ci ji wale ne ba ta wuce amfani wa maji alkhairi shi yan naji mafi da naji ka kayan babu shi ilimin wale ga naji bayan yau da masali umar da mafasidu yan ngole wo be masali wo be mafasidu jiye wo da amfani sarawi ebo nan nan wa sike san to zane kan bayan ibada da ma sike le za ta ibici yan da to shiga kan wo mo ge masali be mafasidu yede weke lo ga da agun be philosopher an go ci go waya jabi ajisiya yan na go ga kan wala ji ganewa mini man na jajajin ci bawu ya da kagwe na ibn qayyim ngole ibn qayyim e ga ngoga bayi yayi kima na dajini ya musulunci na nana da adini ya goron ne na da shari'a bi muhammadu na wale ga in yi na ikimu yo bi alheri wa gumi ne na ya e samu to a yi sazuwa a, ji ya zuwa an kalli ya an yi ma mai sayan musulunci ke jewa ebo ne ba na an kalli ga je tuna aka yi shi da boje ga yawai so ke mi na an kalli zuwa an yi ga je gando shi mutu ya gando shi munci koro tu be shubuwa be falsafa tu be shubuwa tu be shawa tu yana a tinya ga ya sayan musulunci wa je ga ya masala ya buru bai ce gogute ce ga fa'inta za ham adadul masalihi yi ƙaddamu lalaminal masalihi fa'in ta za ham adadul masalihi ke shiga bedan boye na ja ala amfani bi na ma won jiki won ma pa gangan ni do shi na ndoro bi ni ubo di amfani ki to wa kai jan yuqaddamu la la min al masalihi na wa kai la de gbo nga ina to gala amfani be gana abeke lambari ga de da gan e amfani guba dana ni ma wa jona kuma ya ji na guba buwa guji lokaci mina na mm. na tsawa kayan ji na gayi na tso gayi amfani ga ganin misali ganin wewa a di sale na fila nole ya tun kirkiro mm. a mai ji ka mai sallafari la ya e tun kirkin to mai ma mm. wato daga babon nan gole wa daye farilla jin shi ungoyi na wa daye na fila na jin gbani na bena ko especially lokaci ga jikiyo lokaci ga fiyani ya farilla na madanani a cin ga waiwa sai azun ya nafila azun ya ramadani madanani wa da ya ramadani fejo ga ya nafila to cici ko? kwa misali sallayen farilla dana sallayen nazuru madana wọ́n lè gánà kó kó tó mọ́ wọ̀wú dúkì ó pé imi ẹwẹ́ yẹn wa àjì wọ́n àfin wọ́n àfọn tó fúwa wọ́n àlè dandan náà wọ́n àyè ye jìnyú kó wọ́n wa ac jìnyú wọ́n àyàwó fìtílà yìí ń gálẹ̀ gùn bàjẹ́ kó mọ́ wọ́n àti pampers ajídẹ́kàn ji wọ́n àti káàkó lé ayú kó wọ́n àyè pọ́ǹpù jù ẹgbẹ́ náà wọ́n láti wọ́n lágangẹ́ níbẹ̀ ní wọ́n ṣe é bata gole ya e wannan na ji wafi ya wuɗi ya bezu kini duna na tsoddana wani mawaji sadaka da yabo ito ya dana dai dole ni tsawo ma je bane wannan lagwa abun daga ba ki tsawa kan injiyo yayi mi yau e wannan sobe yazo godi yana ko kan wayi gan ngole kawo wuwa be wa awu dai yi wo shi be yazo wato jikiyo wato jo ganyan wushi na jode nan wane ga di annaf'ul qasiru amma di annaf'ul muta'addi ajiye dan bona amfani wuyin yawon so nan, yin nga ya annaf'ul kafiru amma di na amfani wuyin wa da ji wa da ji zan na nga man yawo sulu jaji a kaida yan al muta'addi afdalu min al qasiri almuta'addi na towa ɗaya eh, eh, na waje amfani ta da je zanuwaci nan wanda fara laga na to wade wato kawanni na wakanti ogbo yole wayin ta za a madalli masuwali ga ta sore hmm. yan ya amfani ga yi nani wani tiwa amfani alkhairu yo waje amfani alkhairu yo ki to ji kiyo iso ji alkhairi gon odo qaida ya naful muta qaida ya mutaji afdol min alqasiri man ji kiya restriction wayu a ga misali bari ne zula imani ji do cin ne qasiru na je fa la ga saraka na wada jiya zan go cin ayo qaida nan ci ci mutlaka wa fike da operator je mina bona eh ni beki qaida na maga zan go ci fahimta ni je ni je ni je ba ga zan go wujiga amma waga ne a yoto na jingo gana a yaje falla ga zai yiji tuwa na mana yabo na kayi da ya wusu gan almuta aji a fudolu min kasiri ba na jingo gana kunde falla ga zai yiji tuwa na mi ganin wunja ni kayi da na lufan annaf ulmuta aji ina wadda amfani da je zanwaci nan wawu zanwaci katun wadda sa zanwaci mi wadda zanwaci sadaka an gori amfani wani da je zanwaci nan wuce da amfani gane ya kasar wuce ne wasu kuma wadda katun ji gbogbo wuce wa mun kwantar fita a shi wani ba nan wani lokacin hada wani wuce wadda wajen guluwa ne la ta gulu fili ne ku alakal mutane tuni ba ba kai ne lutuwa ga da fesu su an gani da kata a tsoro na'am ƙwale gan wajen sadaka ya zane dangi yawa wuce so ba wani wunde alkhairi ga wadda sadaka ya zane na ɗaya nan sababi ki sababi na shi laguga ya tun na defa laga ya tun na adájú ògẹ̀gẹ̀ tún kí kígbe fẹ́lẹ̀ lágbọn kí wà ní agagẹ̀ yìí sọ́rọ̀ ya tuba abu ne ibn taimiyya kalita fi ce ka'ida tun fi tafadulu da amali ka'ida ya tiye kewa da ya tun kiki da fara lagawa wani ibn kayi motsa ta wace yin wuce wa ma ke da tajridu tawhidul mufid ya al mukrizi sai dai ku karshe sai di en ne da su mujo wala argument ne ku fiki e ji cewa da wasu tun da fa ga wannan dan wati ga yake da fa la je ke mi raji wala nan aga ahabu ahabu la ma lillahi e ahmaduha itna e ba su kun ga su tun raji wala nan critical su fin wati ga zai da lawa su tawatin nan zan ba shi gan hmm, etne de fala gane ya naful mutaaddi etje dikiyo ene de wa fe la anfani da ya zan ba shi ne ko ra ti o ba tele no problem be go ji na ko zan ba shi na ni yi etne da fa la ga etne ga de sauki gane da la bikumul yusra la yuridu li usra zan do de fe yu. Mm. ibn ya ci ga a ah, yana waga da ta miye tuki da fara ga wannan ta ya kan kicho da biyu lokaci sallaga tun kan kuranu wai na da kan gane daji salla waga ya salla ya tunade fara wakadin sujada etna je kan na ne tasbihu to na qur'anu ba je fela gano ga da gba qur'anu te da ngo le no to je fela ga bo ne shina waga je ga etna kan ga ngai wo chingo man ka ni min billahi wa billahi fal yukrim do fo ga je ga wada ba ji mun hmm. ya shiga tu shi ya karshe ce biye ya tuna da fula kan ganin wani waki waji na fila wa ba zuwa waji istifar wani ko wado kuma ya istifar shi ga yi na da fula kan ganin wace fela bayani da ka ka ka ka ka ka yi mutum yin nan gan yana da ta miye tukici biye falala ga wani wani ka'idanci ƙwangon ciro kayan zandoci a feji robin shiga ba ga biyu ga zuwan shagagayen su ka mutu ne ne ta ne shi shibanin nan wunde gayin guni ba wuce amai zagi mace na fila daga ya shari da lashin e ba ga biya abun ga na fila wajen shedun shi abun ga na fila wajen leci abun nan ga na fila wajen bidi funo ga na fila wajen daji kaza ga na fila wajen alaƙi ga ganji zugun gowa mina laili fata jabbi na filatan laka a sa an ya ba a saka rabuka makaman mamuda eh kuma yi wuce na hali wafuwa yi nga cobo sokwe nga lanaga ega lanaga ye hmm eh eh ma ka na saru fi'ilan aksaru fadlan eh eh inda eh, eh, eh, kaida wuce ake dai na kodify yuna addini mabiyin alal ikhlas wa mutaba'ati sunnati hmm. addini utati ikhlas ran bi milatu sunne ebo wa da mutu ma ka kana saru filan kana saru fadlan ke da haji guru ma alakal mutalati wunan wani yau zagwa su wani musulmi nan wasu lagwa su alisuna fi salatin a cikin na cibiyar alisuna fi salatin alisuna wasu salatin na cibiyar rubar kawai lagwa su cewa wasu wani musulmi nan kawai lajin ba na mm. eh. mm. ngode ibn ne ce lati awuge tun yi da fala gado shi nan e tun shi dan bo na shi awa dannan doci wayu na ki askaru ya salla shi nan ya kaku yau gaɗe tun salla ko ki askaru ne waju su mai salla wani ko ngan na shi bata ngan wani askaru ji daddanan na shi wanda ya falla ga to kuranu ba kan abai duwa wa istiftayi arruku wa ni wagon sujada ni wagon babu sami Allah almami da babu rabbana wa lakal hamdu babu tayya babu salatu ibrahimiya babu kana ba na wa salatu ibrahimiya ko ta riga da fati a ji bago wace da lalla salatu liman ne kai fati ali kira kun ji babu wani tuware amma ga gun un ja gba go go go agun go qur'anu bagia mine ne ke lawo. ko etiyan falalla e tundo ci je dambu na wunji hankali a ga etun doci da falalla gan ko e etun doci da falalla gan ci amma na tsaye da falalla gan na sukun soke da amfani ci misali ye je ci ngai jiye sallah ẹni hmm? basic ní ìdàgé jùzàn kí wọ́n jùn kọ́sùrù àmẹ́rẹ̀gẹ́ di ẹgbẹ̀ṣìṣí na wọ́n jẹ́ kẹlẹ̀ agẹ́nigẹ́ jùzàn náà àmá di lèmọ́ náà jẹ́ sálàjú mú na jíjì gúnmi kó àmẹ́ ẹbọ́ na lèmọ́ yá jì náà

idi yi gani ya gwai fi ne guna jama'atu ramutu a'a wa ga a jama'atu a sai sun biya bi lai jami'an wala ta farraku ko fahimta na za tu fi fa mu duwilan layi war rasul ya ga da tilbe tilbe to ya ga laje ba da su ce cikin gani be shi shi kun ji ga da do da fe da wayan wajen ko ti fodo je ti fi yo ti do na ya zane zane babu ne bi ti ti babu na reference na zakaza ya na. undan ba ya ga ne zakaza ga da nan majide ja wali ya na wali hadis na ba ha e ba da ga misu ya ga ya mun ka wuto ne gare ga ga yi mai di shi lafiya na sai kitmanul haqqi idan ɗi gaskiya muso idan so gaskiya ji mini tabiya musulmi kirki ba gama malali ma bar bahari sai ce goyo shiru sunnati ga galan na siyasa musulmi mini sababi ne la ce lawu ya tiya ya e falalabu ya tunan ngayi yana ke layan gbaza ta zuna ga malami ma muhammad gagan ngba ajo ga ya tiya tun da ciwon ga unzur ila e ma wasu bi kalbi kafa falo chile kí àlá àǹfààní bí i ẹgbọ́n ogun ojú wúchì wọ́n lè kí àlá bí i ẹgbọ́n ogun ojú olámi ojú ẹgbọ̀n wọn ẹgbọ́n rẹ̀ ẹgbọ́n ojú yáni àkó ẹtúndọ̀tí eṣíṣì ẹtúndọ̀tí eṣíṣì wọ́n no problem wọ́n ká no problem daga yi daga tsarar ya ciyan daga bai baiti yan gogu ne ce wa bidduhu ta hamul mafasidi yurtakabul kabul adnami na mafasidi wa duhu su da ya baiti na gogali anina ta za hamul mafasidi a gana da banana wafi bu jikiyar wafi bu bangani mai doji yurtakabul kabul adnami na mafasidi kan ga ga dole yo na wali na yiru takabul adina na to ya limini guba na ne ya ba no nan gayi al adina ne gayi tit na ba nun gayi titin gi gana ina al mafasi ne ya ba no nan wale mafasi da koyi na shi muharamu na koyi na shi makru nan ke mina masali wa eh koyi wajibi koyi mustabi shi nan abe kyaga be din na shi haramu shi ko makru shi nan wa gangani be do shi nan na madole wali ni na wale ga na to ba nun ga ite tengi ga nun ga wajin na to ba nun ga ji ci ko ga to aga ga be makaru ye gumbo dole mawali ni amli makaru to la ramu to ci ko hmm. aga ga na dana ramu piyo na madana ramu bi alalli wa ke ba dole o mali ni na to alalli bi ramu ya ke ba la piyo to ci ko gaga ga guba bo to arabu guwe pio pio ki to arabu ti tanji go li unti so no le na wacin iji ka tun pai la ta da zira ya duuna min dunillahi fa yasubbu aduwan bi ghairi ilimi. egada ji kutiyar mushiriki to kuma kuti na mushiriki ya ji buta wacce majin allawa na ebo abigi allahu to kuma nole wola kutiyar mushiriki ji oya woga jayen to kuma mai mafsada mushiriki ji ma ji tsoyaci to ko wai kibiyo wai mafsada amma ki tso mafsadu gan a gito ya fito ko mafsa da hukun wala ku ce mushi joya ya e gogo hmm. ga da jin na ya buɗe jin na biyu ko laji ganewa a nabi sallallahu alaihi wasallam sahabe ga a da rabe da ya shi jiji na ji "Ee la ya ya ya e la ya ji eh la kaza je la kaza ne ya a nabi ga ga kuwa mamma ka mu fi kuma salata ala ja ga je sallana uji e ga yebo ne ya e kuwa ne ya da diga zalunci a wuce hanya amma ya gabe gabe ya daguwa yana jina gan ba nan na to ya jibe ne nan bayan ya na wuya talaro ya ga amma wede jimma ya olo wede idi olo wede zuko olo wede yanyi ti oyi wede lewo lafiya wede san lewo lafiya imi wo elu asibiti wo so elu asibiti ye ji ye lafiya ngo le ko ne pata alkhair jo freedom wo ma move wo sai wa dran sai wa tin asan yin haya tu waje da gifunin kanwacha kanwaci wa lubanta ga banki tu ko kanwaci wa wagani amma waje ya wugo gurgube gina lugo daga nole ba ne yanda tu waga ga waya gumbanin nan dukiya ga ji lalace a ga zuko su a ga banki su wa da ijilwa wa da jimmalwa wa da masallaciwa wa da makantalwa wa da katuja wa da woto ma da da tuyen ji tishiya wa da banki ma da ji withdraw ya bon bugati e bai ga shi ba da ya ji kama kama ba nan na ji bai ne ba ni kin wa labiyo wọ́n lè mọ́sọ́dá ní sọ́dí kí ọ wọ́n á gan ní wani ibn taymiya ga wa sai goga ta tawi sai tinje dan da tigan ga ta tawi a ga Wani waji ga yaya ne ibn taymiya ga wai da diga je kan a hmm amma aga da ne kan je tun bayanin nan aga da kin aje a sai wu musulmi ba sai da kin ga je musulmi gara na aja ta su aya ajin na a a wuza shi amma ta refin zagiji wai mafsada amma ta finge mun wai mafsada ma ki so mafsada ni tete ngi a ta finge sai ne wa a fito je fibo ngwa ni a to to shekka e tungu to ani gbe da ne ku fini mu misali ya debe na kina suku ya lade ya karuwa shi kashi ya ya kiroto ya ba wuce ci bombu ya kazaji ya balaba ba ya ya kaza ga ga diga sun ga wani jihan nayo anil munkari alalimu wala je kudra na waya ji wa gangani be egwe Wani ne ga bai na ki suku wani ga ya fuci da kangi baruf da ya ba ta na wa kudawu èmi káàrùwà ní ẹ̀sùgún gómìnà ti kí ayẹ tú àwọn àdẹ́tò pẹ̀lú ìsẹ̀jẹ̀ tó agbá nínú ìfọ́sàndó nígbẹ̀ tó tó bá ní wọ́n lè gbá ní ọgbọ́n tí a ní iye kágbọ́ na kidawa jira da rashin fahimtar ka'idan nan wa zidduhu ta zafin mulmafasidi yi ta kabul na mafasidi rashin fahimtar kaida nan mun gama lai babu a ga mini al'amur bil marufi wannan yi anil munkari ga yake ta da saratun bidedi ya zo ya guwa doci gani bai kaya kuji ele ga na anil munkari ga al'amur marufi ga yaji nan gama lai mutum ya ga nna mini fahimta bojina ba a ji na goyon nga malaka ba alwasitiya wa ga mini usuriya da sunnan ya foro ga tunguri america west da alama tujibu shari'a ko ma na bi kaida shari'a ta mito wa masa amasa man ra'aninku munkaran falu ga iru biyadi fa lam yastati fa bi lisani fa lam yastati fa bi kalbi wa zalika dhafu al-imani aw kama qala kaida ya buru ومن قواعد الشريعة التيسير fi kulle amrin na bahu wa min kawaidi shari'a mini kaidan musulunci a taisiru a jikiyo a ji sauka ya za a lalamar ya fam fi kulle amrin na bahu ya lamarin dundun wala gadi a zardana a liyan kaidan nan a tututa cikin sauki jibin ramai ko ya ajiye gwaya doshi cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraji sai ci la bai baya da adini wa yabo lamari a ganguba adiye ya shi dabo na wuce a jiwa nan sai ci lahun sai jiwa da tatiwa ɗaya shi madaba na wuce a jiwa nan sai ci jan furu bin wuce sai amma kato na wuce wato a jiwa na abeke wala galu na wane sauke da bayu in ma saukiyan wuciyayu ko masaukiyan wujiyar ó tíjú ó fayu ga malla ka'ida al-mashaqqatu tajlibu tayfiri wanda mini kawadu ngo do ka'ida usulu shi ade kawaidul kubra ade ka'ida tiko tiko ka'ida nakun nakuji mini huwa al-mashaqqatu tajlibu tayfiri dabo dabo

wọ̀gá jẹnu ọ̀dín àlòlábẹnú ẹ káwọ̀ ọmọdé jẹnu àmọ́ kónú àzọ̀ mọ́ kó bú ọ̀gá dẹ́bọ̀ àmọ́ wọ̀gá mọ́tí náà ọmọdénu wọn dọ̀kí àwọn wọ̀gá jọ̀ọ́dí asali wa yi baro bu na baro wani dan zan wọ́gájọ̀ ojú kí waje wọ́gájọ̀ ojú kásọ̀rù wọ́kí ẹ̀kú sálà gúbà ó ké bá wà dẹ̀tò ẹ̀sùn ọbẹ̀ náà pátán gọlé rùkásùn ba ta pátá káyídá fi na tuta. Wa ga min ya sauki na jobe kun zai na ya tiye juma'a ta cin zagi ko? Hmm. juma ta cinye ya zazu ciwa wani dole yawa fadl kifaya shi bata ga wale e da ne bata dai gude da wani matsala ya goyi beni ci. walai sawajibun bilaktidari wala muharramun ma'adutirari walai sawajibun bilaktidari wuji wajibi ta ce labari kaga ya zaɗi iko na waje na nan wala muharramun ma'aditirare tuma ke jan ramu ya zaɓi ke da rura gabe dabe na kai da ya buruci wa kullum ma darura bi kadiri mata ta juhu darura وكل معذور ma الضرورة يندون دون أغا كنا بك ضرورة قد دابنا بقدر ما تحتاجه الضرورة wargodo dabe na darura gafi yanar nan wani ka'ida mu ba danan a da ka'ida a darura ta tobe wilmazura ce amma da ka'ida yin aliyakinu la ya zulu bi shakki amma ke da ka'ida yan abdararu yuzalu amma ke da ka'ida a darura ta daru bi kadiri ha nole ko nole wa kullu ma'dhurin ma darura bi kadiri ma tatajuhu darura nole yi to gayi kaida ya tu to qaddaru bi kadiri ya na qualify ya kaida ya fai ne a tu to bi kul ma'zurati na wani kaida ci ko guban nan shekul islami bi tabiya bai yi jiwa na tun Kede da tsoye cin waya ne laji farila ta ce wujujo na kuma yan doki laji haramu ya abda ke yan doki na tsoye cika jin haforo beyi na ɗaya ta shi ga agbaɓin ma ya jin a nan tsoye ci aloji wa ribita ci abuwa tsoye ci wuci yaya pamba da na nema su kun wale na ɓata falo na so ko ji jin yana tsoye ci yan doki laji haramu ya ko mumayin da ce laji mu bahu ya be amma to yana sai ta jara mu ya da dana fa a da ke tilas ga darura ba ga da jiza na zugun ga jiki yo kun ga shi wuce la arabu ba wuce ga ciyayu ga mala shekul islam ibn taymiya kun ga yin zagi ga da haji umma la haji

aila malaba za shi wuce na mu bebe yi na mai wada nga ganwa aga ga a kawo nga lokaci za na ji west a ga a lo ya yi na abin lo bu ya haɗe na da jiya ko na kewa jiji na ibin ta ya fi apply ya kayi da nan kayi da ya taifiru bai kayi da ya doru rafi wuce ma juke ba yin zagi na wula ebo ne ne makasudin shari'ar musulunci na ga kiyo a taifir sauki and what ma dedu ka gba ni o meji mo fa fatawa na yelo tun ngole etie iri na jomo ngole mondo ti ya to fatawa etie da ya to ge iri na jinwi uma be for go situation iri no adun yi to ti yo na to kino na to haila wọ́n nuwẹ́ nẹ̀jẹ́ sáwọ́gbọ̀ ẹ̀rù fi hàn àmá dùn rẹ̀ gáfẹ́ súnkún wọ́n jẹ́ nùn dọ́rọ̀ àti àánú owó tí ó gá tí ó súnkún àti àfíà dọ̀rọ̀ wọ́n fẹ̀tẹ̀wà yàyí wọn tó láá sí ń fún náà ẹ̀dàgá àti àjò oyin wọ́n fẹ̀tẹ̀wà yìí wọn náà yìí kan bú náà náà ni ẹ̀wọ̀n ní sọ zuciya

zanda ganci ba su ku wuyi wuƙe gaskiya ye wuya ga makewa ga zandoru ga ngore ya zonoko zarba ci ma wuƙe gaskiya ye amma mutum wuje a sai lami tube ta ci wuyi wuma ga ale yadda ci ya gane ba ya ale ba amma wuya ga ya zaji gajiyar dana ma dára ló ti kéyù gan àmá wọ́n dé wùnyùnga gímọ̀ láìmú ìjìmùnga gímọ̀ àmá rẹ̀ kéna ẹnigàdà ló rádà fún ẹ̀rùn lọ́sùkú wọ́n jíyùn etí mọ́nà tí ó yẹ ládé gbóró dán rẹ̀ ẹ̀fọ́ àríkíyà ẹnigàdà dé lantan fa'akun amwalukum wala auladukum eje shi be dukiye shi ajin amfani amma ku ke ba yaso shi ba e bugo na ku ke ba to yace wannan illa man atallaha bi qalbin salim ƙa'ida ya gboro bai ciye ya ishi dingu ba wata je ul'aka mulil yake ni fada ya zelo shakilil yake ni wata je ul'aka mulil yake ni hukunci shi wajen shabashabashin yake ni fada ya zelo shakilil yake ni ɗaya na shakaki a gwaibuwa yake ni ba wale nan lai ƙa'ida yin a shakula yuzilu aliyakin ko kayi da aliyakin la ya zulu bi shak yole al'aslu ba ka'u ma kana ma kana eh <laughs> kiyo asali ba ka'u ma kana la kiyo alama kana yole ko ina yana gayyaki nunan shakka abin waya misali bani sai da gashi shaushin hmm, a shan majin zagi ka zai hawo yau ne ko yau ungwayi na zana jiki na wa ungwayi na zana to bayan zagin nan take ba duniya ne hmm. na nan asali mun juki a yan ujuyawa hmm. yau ne ko ngashin eh a shan mai yayi ni kazan asali wulayawa no ye ko ina ya asali na inyugu ishibo mm. na jiwa bai shakka tiye da lako na wulayawa ga dole bugo shakka wancan abiki a an, wa bin na soya ko mm. ko ko ko ji gaja ko mm. ko misali bayan zade sallar ba ku da ji kurun malasan biya ko no asali wulasan hatta yasma sautan aw yajida rihan wajen kayi da halittu sa ba ba shiga mai daga nan bai ciye shi dini wal asulufi ne ya hina tahara wani arzai wasu ya di wani hijara wani asulufi ne ya hina a taharatu yanayi asali nuwa shi wa nan ga ililiyo والأرض والثياب والحجارة والأرض يعني بكيني والثياب بتوفو والحجارة بتاكوين نوباتا تويدو توي سنجي توي غوغا توي دا توي تيتيانا باتا والي كين توجكنا to taku to taku sheshengi ngo le pata wan dikio wan li ya wajibe ni mo ta dikio mo ta li mo da kwanda ilgabe lawugan na so yana jasa no ile ko ebe kawa lo ba lo chaji so aji te mo ti aje ka ji te mo mo ti wada wa te wada pe wa to ji kan lo ti to ti na mo ji kan lo so ga liyo ikan ba ndoro ile awu ga ji te mo ga wa ti mm na so gulu ji kan ba ndoro wa ji ki asali wa ji ki wa liyo ewo kawa ga tun ewo egbo eku ewo wace ewo shi wacce hafin wacce sallah ji shige da wani jiga hmm. ya wannan mace da jasa bai gbogbo kun wani asali ya na kiyo a saharatu kuma yau ko? dole dole shi gufo hmm. bai tiye shi wale bai yana na zai ba magida hannun wale ga sun ga wari mamman wari sallashi da na wa fayawo wa ta zongu ba ta kiyo a tarif na gaya asalin na yubai nigo gama wa jikiyo gama wa operator kawo asunu wa tufi da kwal asunu wali yun da kontrari contrary liliya. bai yin shi ci wal aslu abu da'i wal lukumi والنفس والأموال للمعصوم تعليمها حتى يجيء لحل ففهم ذاك الله ما يمل والأصل في الأبداء يعني أصلي بدون غيكيو نعم، التعليم حرام الأصل في الأبداء يعني أصلي بدون معنى الفرجين ينزعجون يعني wal luhumi nani bi na kaina wan nafsi bi rayina wal amwali bi dukiyena lil masumi ugo sa no yayin ne junda mini maqasidu shari'a ya daruriyatu hmm. ko hmm. no le an nafsu cina al cina no le ko hmm. al abudawu maciwo nabi taharimuha yana ba ta yara mu hatta ya ji alhillu sai da ili gabe na gula shi alalliya wani fafaham hada kallahu ma yi mallu. ne fahimta ya gani na ce ce wuwa ba da kwayan goro na wa'adi ka na ma abuwa nan lori ga ala asali abu dawo ya haramu ma na wote ba da yin zagi haramu yo sai dalili gabe lahu ga yin zagi na ji alalliya wai na wake ba bai yi nan ki bai dalil na laugayin zagin na ji halalliya wani wake ba bai yi nan imma turu ni kawo imma turu lemi ne turu ni kawo yin waya waje ko na furu jim furujim zuwa illa ala jim aw ma malakat aymanuhum ma malakat aymanu ga jiyo mulkul hmm. a shiga luhumu eh na kan al'aslu ya tarim da wayan inda gwa kinu ya halalli buga da biya nga malla dabba ga ci shafe to dabba na su amma su bi guba wu ko misali ba ni wa dabba su wasu na rayu la zuzuwa wuci na kyushi fe faka wufe ya gunu ko na to wasu na gala wuci so kashi na tu ya gunu wani ngala wuci so Yau da yawa alhaji dábàn náà ya wani shubalu yuga da ya kimiyya wajen alalli ya zo ko laji ganewa ko misali ba nan je gogon ko dabban da ke gogon wa mai bebe wace ce wace ibisin na wace yau mu je ga duk faungan da zuku dabban da ta yi bicofe da ya gogo shin ekpa na wo ciwu ti dan ya saidu na nga wuda ba na kashi ya nu da ya gunu wo cha gbin wo na nga wo wale gan so le galu ngo di anko wale ga sai ye kiniya halali buga be dabi yanda asali ga ganci mazugun to musulmi to muwahadu kafiri na shi fiye shiyan musulmi jona dukiya be mutunci a yi bata ramu yi sai dalil gabi da benin gula daɗi nan yau ji gani ako a ya aga misali e zaga da ya yi ko ga ku rubu dinari hukumar shigo gojin hajji kemi na musulunci gawa ga hajji na gawa hajji wa ke jihar gwamnati gọ́ọ̀dì ọkụ ọkú a ti e ga ya dúkìá lọ an gíjì mọ́ wọ́n kí a jì kí asali wọ́n yàrá mú ga já ya mú sai bai kíyàn sai biye ya kone gagu laji a lalliyawa ne ko a ji sadaka yawai ko a waza kayawai ko a tuwar yawai ko a ji bolobolo yawai ko a gagu ko bene ne dai biya cin gane nan amma la ta kulu amwalakum bainakum bil batili ga shi o fe da yi za dukiya za an yi kwara ngonga ina mutum man ja da laka da biga Allah su fila shi ali ba dun eh a nan mun ji ba wanda wanda sai ha mun ji ba wannan wanda so wannan lotwa wai biyo ga zanu ce ke misuse ya kawai dushi ajin ba ni sai insha Allah la ga ka to ajibalin nan ba ne ga ne ce cha la duya ana mai ga shi bikin sai ce fabi da wanda ya gade gangina musala al'afatu aigushi Allah wa ala. Alaikun salam. bayan da fadi na ce girman da ciki dai sallah da nan. dali eh. a yin sarrafa da zagari sallah ìran láì tẹ̀síwò tẹ̀síwò láì rùkú orí ruku so tọ̀ ìtura ìtura da lè máa da dán hmm. da wo dáadọ́ hmm. misali ibi ìsàlẹ̀ ìsàlẹ̀ madrid náà gbàtíyànà jẹ́ra so ń gẹ́lẹ́ aṣáájú rùkú ti ń da dáná da tó láti lọ́wọ́ ẹ̀rọ ń gbà fásitì da sára àwọn ti ń gúnyà so ń gá àmì kí gan àti ìnà tó ń làkì ìmọ̀ ń dẹ̀ da wọn náà. ìlà àti fẹ́ńtà kan náà. ka mutu kwa bayani liman da rukubo ce ce tafiyar da ya ce da ruku mbe sajin zaganci na liman sajina ce na ki k'e jin rakani iki ne dai na kayan mafari yana liman sai jina eh. nga ba zane a tun liman da rukubo eh. kuma rukubo ti daidai liman yi no nga fati a yi da tun rukuntar jini so mun na kiran ci nan ci reji nan tun ba fati a rana okay na goma ne so lana tun da kafuwa abun nan eh. masu lamar ji mai da ya bisan su ga ajiyo nan mhm. mutu abu mhm. ah. na ajima mm. manaki manaki ta dole ko yanna one a aji zai man ka raka ta baka da adaraka sola wani ga raka da ni wasa laje ya zame da raka da na kiyo da didayen rukuni number 2 argument yan iraga filiman da rukubo nga fati agba kashi wọn agba yóò lé argument o kwawa na jiki na na shubo shi na lọ́gbẹ̀rẹ̀ da jizo kira kalfa liman ko karul kalam ya liman bukari mai manuwa cewa ne ke wale argument wuce shi amma yanyan shi dan bole ko fi sabilillah zan wuce zan wuce a cikin wasu kalimar da zai dauke ya ta fatiya ba nga fatiya ba nga ruku nga ruku ba wa bitu da ke bidda suni mun zai dauke ke da suni da suni mun daga wa sallah da nole na toyi na toyi biribiri nole ko gaskiya fi sabilillah ya gi makanta ga cakato in ji. in na shi so ba wu iji ma wu ti den go ti da ne chabe en wuti jin dan be ti ga cha e, ene di emi gode den e bu la to masala ti ra za ti asun ati agoni fi sabilillah wannan bai da alkhairi sai daga cha ka to to be ce be da na be ka ke gbo ga wan pe hmm Allahu alam alaikum assalam eh, sabon ragada musulashin jimku ko tafi na su mhm. na zarakan lawa sai san wala ta wala eh. so ili ẹni tí náwọn ẹni orí àwọn wọn sáàlá wọn ti dìgbẹ̀ wuce ní jẹun wọ́n jẹ́ kuma fún a àmọ́ oúnjẹ wọn so eh, eh, long argument yẹn ni wárí igi ìdánwò agbára ni lọ́jọ́ yánà kú àmá as solid ilimi don't focus on cases in argument ko ba ka bane Allah wa nan zan ga toto shi shi ne ga wala kare tuwa sai yar da wa ga da ke ji sallan sa ta fundo ya mi goyo sai ga kara ba lati ga ta mi kashi wani wani ba nan sai fadi alaikum salam ali yakin la ya zamu shekun shi na ya cire farashi da ma'ajin wani da shekara a ranar hanyar kashimiyya so ba ni ya ke na shiga mai lafiya ga wato mana ga wato nga yi yayi nga na so gbe nga ole nga ole ya nke mi oroga be

asẹ̀sìn eh. tó dẹ̀bọ̀ náà wà dé nìjà tó gàrẹ́ níjà sóhun àti ìlòkùrà abàmù tó gàrẹ́ níjà ìbábẹ̀ òfin ìgbà ẹni mọ́ ń jiná lálákàní tó lọ́wọ́ jẹ̀nà ó ti gbé pàṣẹ ìdàlókùrà ìjà dáwà ṣe ẹgbọ́ kábọ̀ olù àkáwọ̀ wa láwà ọ̀bọ̀tọ́ Nole yako eh, limata kulu na ma la ta falu na kabura makatan inda Allahi, an ta kulu ma la ta falu ne. kila ya ye ya yi lofin kiwuwa na yau laifin ciku yi ba sai wo ne ya sai ga gene ya jiki na yau ya lofin wa na a amruna amurunan nasa bilbirri ya ji za an yi foro da tunguri watan sauna ye ke ya ce e batan wa an tatluna al kitaba ya so mai balita ta ta la ta filbe ke da hankali a a shawa ne wa ga gawa ta cika ga wa ju foro da tunguri wacce a kagwaye tun da ne hakki na musulunci ga wacce wa ya ne sai ya sai jan sallama sai sani sai tuwariya sai jan ziyara ga yi gyawo ma da jan iyadatul maribi ya zaga jan jeli ai mutuwa da masu gata aga da yin fandoti da bayan gbafare waga jere a tuwa o tuwa ngol ya zana ko sai gunye dangi gangani biyayi wale ganin ga alakayin tabiya wangi na musulunci ga waje olo bayan dangi bai makwabci fata da guji kiyo ungu establish to ba mawai lokura ga ya gago wale ko ene zaji kina ene zaji na ga da wani wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa